wallafar safiya musa abdullahi Hukuma, suna na shukura wacce ni ce zan je aka da shirin a halin yanzu Masu sauraro idan ba ku manta ba, a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne, a inda su in na Laraba, nero Gogo Asibe su ne kan gaba, ba abin da bakunan suke furtawa sai masha Allah, alhamdulillah, kai Allah abin godiya. Musamman in na laraba da ta san zaman Aisha a cikin gidan, muryarta ta fi ta kowa ɗagawa, kuma da biyu take yi, da gayya take yi, ba ƙaramin farin ciki bane a zuciyarta. Ta tabbatar da cewa Allah baya zalunta bawansa, sai dai bawa ya zalunci kanshi. Hakan nan Ubangiji baya mantuwa, karamcinsa, baiwarsa da kuma kyautarsa yawa gare ta. A nan ne muka tsaya yanzu kwa za mu ci gaba. Ƙofar falon kawai tun daga nan suka soma kallo, ƙofar falon kawai tun daga nan suka sallama, inda suka gama miƙa wuya sanda suka shiga falon zuwa ɗakunan bacci da ke gidan. Gini ne mai kyau, mai ɗaukar hankali, wanda aka yi shi cikin hikima da fasaha, tun daga falon gidan zuwa ɗakuna zuwa kicin babu abin da bai saka ba na alatun rayuwa har ma na ƙari. Kai alhamdulillah, Aisha, Allah ya miki baiwa, Allah ya zaɓa ya baki, Allah ya sa ya tabbatar Allah ya tabbatar da ke cikin wannan gida, ya sa tsohuwar gida ce, abinda inna laraba ke faɗi kenan cikin farin ciki suna kewaye gida. Me raba abinda take cewa ita da gwaggo Asabe sai amin amin cikin farin ciki. Ta gefen su an ta Halima kuwa bakunan su zuwa jikinsu sun mutu murus kowace cikin 'yan matan zuciyarta ta tafi. Za su iya cewa tsawon zamansu da burikansu ba su taɓa shiga irin ba su taɓa shiga gida irin wannan ba. Duk cikinsu babu wanda bata ji ina ma ina ma a ce ita ce za ta shigo gidan ba. Mutumar uba, mutumin nan fadon ne, wallahi da alama cewar mufida, ƙanwar anti, ƙanwar mijin anti Halima, sanda take karewa gidan kallo karo na barkatai. Bata san sau nawa ta kalli gidan ba, babu lungu ko sako na gidan da bata kalli, bata kashe, babu lungu ko saƙo na gidan da bata kashe salfi ba. Ba ma ita kadai ba, har sauran ‘yan matan amma asma amma asma cin kai ce ta ce mana fukura wal miskin wal miskin ne shi ina ga dai bata gano daidai ba wallahi in ji nusaiba ni gani nake anya wannan bai fi hamid kuɗi ba ko a ina ta samo shi fatima kanwan momi ta faɗa don allah ku yi wa mutane shiru kun cika mana kunne da surutan banza da An Anta Halima ta faɗa cikin zafi da ƙunar rai, lallai ba shakka, Khalifa ɗaurin ɓoye ne, ya zo musu ne a dukunkune kenan. Ita a karan kanta ta san cewa babu babu gami babu gami tsakanin Khalifa da Hamid. Hamid eh lallai yana da kuɗi, sai dai duk basu kai sai dai duk ba kai yadda suka zata ba. Sun zaci ya fi haka, fariya da ɗagawa da son a sani ya ƙara wa arzikin nasa ado ake masa kallon ya fi haka yayin da khalifa ya iya takunsa yake ɗora komai a muhallinsa da mizanin hankali da nutsuwa hannu nusaibe ta kai kan wani ɗaki wanda shi kaɗai ne basu su buɗa ba bayan na mai gidan daki na daki ɗakin na manna da bedroom ɗin Aisha binta suka yi duka a baya. Gwara mu kashe kurkutar idanunmu, kai wallahi ji nake kamar a mafarki, indo, indon da Indan da ta zo daga ƙauye, wai ita ce da wannan gidan, anya ba ƙarya mutumin nan yake mana ba, rainin ma raina mana wayo kawai yake yi don ya burge ya kawo mu shine ya kawo mu gidan jama'a in ji anti kubura ni ma tunanin da nake kenan Anta halima ta faɗi cikin sanyin jiki gami da tausaya wa ƙanwarta ta san yanzu za ta ta san yanzu za ta tashi hankalinta matuƙa matuƙar ta cewa gidan aisha ya kerewa nata ɗaki ne guda wanda aka wanda aka shirya wa sif ta jikin bango, kowane gefe da tarin hangas na makale suturu, sutura ne sabbi a ɗinke, iya ganinka, babu kalan wanda babu, inna lillahi, oh my god, ba ta faɗi tana rufe baki da hannunta tana fiddo ido, abin da dai ya yi masifar burge ta da tafiya da ita, ba ita kaɗai ba, kusan dukkan wanda suka shigo ɗakin sai dai ya sada da ta cika zuciyarsu. sai dai hasara ta cika zuciyar wasu daga cikinsu hakan kuwa gashi nan a zahiri na shiga uku indo ina za ta kai waɗannan suturu wannan kuwa za ta gama sa su wannan kuwa za ta gama sa su har ta mutu cewar mero tana dafe kirji dariya in laraba ta saki sutura ai ita ce mutum kuma ba ta yawa kuma bai kai mata lefe ba bawan Allah ashe haka ya tsara zai yi mata ta faɗi cikin murmushi kayan suka dinga bi ɗaya bayan ɗaya suna taɓawa dubawa da faɗin kuɗin waɗanda wanda ba su sani ba kuwa sai dai hasashe kawai da suke yi. Tun suna dubawa suka gaji suka koma kan jakunkuna takalma da mayafi. Ƙarshe a gura suka yi da kwakwafinsu suka fito daga wajen bayan sun gama ɗaukar hotuna. A falon suka tadda an ta Halima zaune wadda tun da ta saka kai Wanda tun da ta saka kai ɗakin sai ta fito da sigar amsa waya bata kuma komawa ba. Gefenta kubura ce zaune ita ma cikin sanyin jiki, bala'i ta hausu da shi, kan uban meye suka yi a wajen, kamar ba su taɓa ganin kaya ba. Halima, ina zaton sai mu koma haka har da motar kaya ko tunda naga gidan babu abin da yake bukata ko cokali kuwa. Cewar inna Laraba, wani banzan kallo ta juyo ta watsa wa matar da ta dora wa mahaifiyarta a shekaru. Ke kin ga inna Laraba, na gama fuskantar take-taken kifa. Tun da muka shigo gidan nan kike rawar kafa kina neman gindin zama, shi ne za ki gaya wa mutane magana a fakaice, butulu, shekarar ki nawa kina cin arzikinmu daga ke har indon, ina cewa ba don muna Ina cewa ba don mu ba, da tuni ana ƙauye ana fama da kirci da faso, to mu duk girman arziki bai ruɗa mu, don mun saba gani ba yau ba yau ba farau ba, maganar ta yi wa inna laraba ciwo ƙwarai, a ganin ta ko babu komai Haliman ta girmama ta ko dan furfurarta cikin murmushi da danna bacin rai ta ce mata ki adana fushinki don ba ni na don ba ni nayi ba Allah ne ya nuna ikonsa a kai duk wani abu da kuka hana duk wani abu da kuka hana Aisha sai gashi yau Allah ya bata ninkinsa duk abin da kuke zato ba ta cancance shi ba sai gashi yau Allah ya bata sama da shi ko hana ta mota karama kwaya daya sai gashi Allah ya bata manya biyu kun ba ta ɗaki mafi ƙanƙanta a gidan sai gashi Allah ya ba ta masarauta guda kun siya mata kayan ɗaki a ƙasar nan maimakon ƙasar waje kuma saiti ɗaya sai gashi Allah ya ba ta wasu mafi fiye da ɗaya fim biyu ma ya kwata mata gidan aurenta da ya ƙawata mata gidan aurenta da jin ƙansa da rahamarsa kin ga kenan ba yi na bane yin Allah ne idan kun ga dama ku ajiye abin da ke ranku Kurungumi yarinyar da bata taba taka muku ba, bare ta zubar muku ba, ba sawa ba fitarwa, sai ku da kuke amfana ma, sai ku da kuke amfana ma da ita, baki dubi ba, ba ku dubi ta ba, ba ku dubi raunin ta ba, kuke gallaza mata da kuke gallaza mata da gasa ta a ruwan sanyi ba tare da duk wani mara dogon nazari da tsinkaye ya fuskanci hakan ba kun manta cewa Allah ke ɗaukaka bawa a duk sanda ya so kun manta cewa talaka da mai kuɗi duk duka Allah ne ya halicce su ba don ya fi Ba dan ya fi son wani ba, sai wanda ya fi biyayya a gare shi. Kun manta cewa dan ƙauye mutum ne mai daraja shi ma bar kowa, ƙauye muhalli ne mai daraja tun a zamanin annabawa. Tun da kowane annabi an ba da shi raino a can, ya rayu da su bai kuma kyamace su ba. Hasali ma wannan ishara ce a gare ku, ruwanku ku ruwanku ku gyara, ruwanku ku ɗora daga inda kuka tsaya. Aisha dai ta yi gaba, amma za ku iya biyo ta a baya. Miƙewa an ta Halima ta yi ta soma zuba ruwan bala'i, duk wani ɓacin rai da ke ranta take furta shi a sannan. Su an tukubura ke rike ta, amma ba ta ji ba ta gani. Murmushe in na laraba ta yi, iyakarta dai a dakatar da ni aiki ko ki sama ma ranki, ko daga nan zan wuce ciki ko daga nan zan wuce cikin nawa ahalin kar ki manta yaro na da kafarsa yazo zai tafi da ni mahaifiyarku ta dakatar da shi ta roƙe shi ya bar ni saboda sabo ina ina fata baki manta ba abu ɗaya zan gaya miki kafin na wuce shi ne. ki bi ko in ce ku bi duniya a sannu a yanzu ishara ɗaya ta zo muku idan ba ku sauya ba sauran isharorin na nan tafi bikin indo kuwa har ƙauyen ta kai insha Allahu na bar ku lafiya ta faɗa tana juyawa Nan ta fice ta bar su, anta Halima na ci gaba da kumfar baki. Bin su da kallo kawai Asma'u take san da suke zayyana wa momi yadda suka sami gidan Aisha. Jin abin da take yi, jin abin take kamar almara, ji take kamar mafarki, tsaye kawai take ta kasa a tabuka komai, kamar wanda aka zarewa duk wata laka ta jikinta. Ƙarya ne, ƙarya kuke yi, wai ni za ku zo laya? ta ina yaron oga zai samu irin wannan gidan, ni za ku tsokana bayan na fi kowa sanin waye shi, ta ja tsaki ta faɗi. tana tsaki ta faɗa tana banka musu harara. Nusaiba, Nusaiba ce ta yi ta ciro waya ta so ma gwada wa Asma'u selfie ɗin da suka shiga da suka sha a gidan. Kan kambu Asma'u ta lailayo ashar ɗin kai kai tsaye cike da bakin ciki ta kai cica kuɗe da hassada. Zama ta da sauri gefen gado kusa da Nusaiba. Who is Khalifa? Ta faɗa tana tambayar kanta. Tabbas babu shakka akwai wani ɗaurin ɓoye dangane da al'amarin. Tabbas wannan kalifa ba shi ne wanda ta sani ba. Akwai wani kalifan ɓoye a bayan kalifan da ta sani. Ta yaya za ta yadda? Ta yaya za ta amince Aisha ta auri wannan kalifan? Bayan duka Bayan duka yakin da ta yi a baya kan ta hana faruwa haka abin da ya dinga kai komo kenan a zuciyarta cikin fushi da Da hanzari ba tare da ta ce wa kowa komai ba ta fice daga ɗakin, tana jin kamar iska ke tafi da ita ba ƙafafunta ba. Aisha, kin ga bai da Allah ya miki kuwa? Kin ga gidanki Aisha, dama mai kuɗi za ki aura? Me ke faɗin hakan cikin tsantsan farin ciki tana riƙe da hannun Aisha, sosai take jin daɗi kamar ita za ta zauna cikin gidan. San ta kawo komai ba ta yi murmushi, mai rufin asiri dai Mero, shi ma talaka ne kamar mu. Idanu Mero ta zaro tana dubanta, talaka Alkur'an kada ki bakin ki ya sake faɗin cewa shi ma kamar mu yake. Kin san yadda sama ta yi wa ƙasa nisa? To kwatankwacin haka tazaran mu da shi take. Kin ga gidanki kuwa indo? Bari ki ga a wayata. Duk da dai bai ɗauku ba da kyau. Me Rufa ta faɗa tana ciro 'yar ƙaramar tocin ɗinta da mijinta ya siya mata wancan watan bayan ya sai da amfanin gonarsa ya samu riba mai yawa. Dariya take kawai a sanda ta karɓi wayar don tana zaton zuzu. Don tana zaton zuzuta abun ne kawai irin na Meron. A idon gidan ya a ido gidan ya gama kawatar da ita sanda take kallon hoton sai dai sam bata kawo wa kanta a ciki bata kawo kanta a ciki ba a ina kika samu wannan hoton Mero Aisha ta tambaya hotunan gidanki ne da muka je yanzu Indo Indo ki gode wa Allah Allah ya miki ni'ima da baiwa wallahi ba shakka Allah ya fanshe miki wahalarki ta shekara da shekaru yanzu haka kaf kayan jeranki mun dawo da su saboda babu wajen da zamu zuba su hasali ma waɗanda su Hasali ma waɗanda muka tarar jere a gidan sai namu ya tashi kamar a bola muka tsinto su. Dariya sosai Aisha ta saki. Labari labarin sai ya nishaɗantar da ita don har ga Allah bata yadda da gaske Mero take ba. Ta ɗauke shi kawai a shaɗi Ta ɗauke shi kawai a faɗi ko nishaɗi take son sanya ta saboda ta ga alamun damuwa tattare da ita tun ɗazu kafin su tafi. ita kuma ba wannan ne a ranta ba ummanta take son gani labarin ta take son ji kulawa take buƙatar gani daga wajen umminta komai ƙanƙantar ta momi ce ta turo ƙofar ɗakin daidai sanda Aisha ke wannan dariyar dubanta momi ta yi sai ranta ya kuntata tana tunanin ta san komai da haɗin bakinta yaron ya lullube su ta ayyana a ranta yanzu haka tana dariyar farin ciki ne da samun nasara idanun Aisha ya sauka kan momi sai ta miƙa wa mai rawayarta tana miƙewa cikin nutsuwa take cewa Me kike bukata momi? Da kin yi magana sai na zo ba sai kin zo da kanki ba. Kai ta girgiza ranta na ɓaci, a ta tana ɓacin rai ne saboda Aisha sun rufe ta. Sai dai abinda da bata sani ba shine tana ɓacin rai ne saboda Aisha ta samu ɗaukaka da muhalli da aurenta da autatta bata samu ba. Hassada ke cin ranta ba tare da ta farga ba. Wannan ai ya fi ƙarfin ki zo sai dai ni na zo da kaina. Godiya na taso takanas na yi miki. Wato duk zaman da muka yi da ke, da yadda muka riƙe ki ashe ke ba haka bane cikin ranki. Kallon makiyarki kike yi min, kallon abokiyar adawarki, abokiyar gabanki, wadda ba ta son ci gaban ki kike min. Har ko haɗa baki da yaron nan ku rufe mana, komai sai mu je sai mun je ganin jeranki sannan mu gani. Kin san mai arziki ne baki gaya mana ba, amma ya zo wa asma'u a wanda bai da komai saboda wani bakin nufi naki da ke bakin nufi da ke ran shi ba komai da mun san waye shi ya bayyana kan shi za mu yi duk shirin da ya dace yadda ba za a ji kunya ba to na gode da sakayyar da kika yi min Allah ya saka da alkhairi ta juya tana shirin fita Iya ƙololuwar tashin hankali Aisha ta shige shi, dama ita gwanar hawaye, nan da nan ruwan hawaye ya soma layi a fuskarta, bata gane kan me momi ke magana ba, me take nufi ne, bata san san da ta isa gaban momi ba ba tare da bata san san da ta isa gaban momi ba ta tare ta cikin kuka tana faɗin wallahi momi ba mai kuɗi ba ne talaka ne shi ma kamata idan da mai kuɗi ne an ta asma'u ita za ta so sanin haka tunda ita ta haɗa ni da shi ta hanyar ta komai ya tabbata har kawo yau ki tambaye ka gici ka ƙarasa faɗa murya tana sarkewa ke da Allah matsa da ke da asma'un dukkan ku lusarai ne kada ma asma'un ta ji labari kun san waye Muhammadu Abdulkarim mai goro kun san waye irin arziki kun san wani irin arziki gare shi Dukkanku ku ba ku sani ba, cikin ‘yan sa'o'i aka gayan waye shi, Aisha, kin nuna iyakata, kuma na gode, ta karasa faɗa tana kewaye ta gami da ficewa daga ɗakin. Kuka Aisha ta saki, har sai da Goggo Asabe da ke zaune tana kallon ikon Allah ita da Meru, suka taso suka rike ta gami da zaunar da ita. Tsoro ne fal cikin zuciyarta, ta yaya za ta iya shiga sa bayan ya soma yi mata da ƙarya, a hakan zai rike ta, a hakan zai cika alƙawarin da ya ɗauka, tana tsoro tana tsoron faruwar wani abu don me zai yaudare ta akan me zai dinke ta ya zo mata da siffa ta daban wacce ba tashi ba yanzu gashi ya hana yanzu gashi ya hada ta da moni ya hada ta da mutanen da suka zauna da ita da dadi babu dadi ba kamar danginta da suka kasa zama da ita ba saboda wani banza dalili nasu mara tushe wanda bai ci a ce ya shafi rayuwarta ba oni sadiya Wai wannan wani irin lamari ne haka yake faruwa? Indo, wani irin mutane ne haka kike zaune da su? Tunda muka zo daga wandan sai wancan, cewar gwaggo cikin ɓacin rai da tashin hankali. Miƙewa ta yi tsaye ta dubi su mero, ina zuwa, ta faɗa Ta faɗa kawai kana ta fice da hijabin da ta yi idar da sallar azahar a jikinta, don haka ba ta da buƙatar sanya wani. Falon daji ta nufa kai tsaye ta yi Ta yi ƙoƙarin daidaita ta sannan ta yi sallama ta kutsa kai. Su biyu ne zaune a falon shi da anti Safiya. Da alama wata magana suka gama tattaunawa ko suke kan tattaunawar. Dukkan su shiru suka yi ganin shigowar ta falon. Kai tsaye ta isa gaban dadi ta duka tana hawaye. Dadi, don Allah ka don Allah dadi ka kira shi ka bashi hakuri ka gaya masa. Ka fasa bashi aure na. Dadi ba zan iya auren shi ba. Ba zan iya zama cikinsu ba, Anti Safiya za ta yi magana ya dakatar da ita ta hanyar ɗaga mata hannu, sannan ya maida hankalinsa wajen Aisha. Saboda me ya tambaya, Dadi ya zo min da siffa ta daban. Dadi ya zo min da siffar da ba tasa ba, ya yaudare ni dadi, wannan ha'inci ne dadi, a haka zan je na zauna da su, kasa daurewa Safiya ta yi sai da ta furta, Aisha An so kashe rayuwarki ne Allah ya raya ta, an haɗa ki da shi saboda ana tsammanin ba shi da komai, Allah sai ya kai ki hannu mai sai Allah sai ya kai ki hannun mai komai ɗin. Wannan kaɗai bai isa ki gode wa Allah ba, wannan abu da kike faɗa tamkar cewa Allah fa kike son yi. Da hanzari ta ɗaga kai tana kallon Anta Safiya, akwai wani abu, akwai wani da ta sani kenan game da yadda auren ya ya kullu. Aisha, dadi ya kira sunanta bayan ya dakatar da Safiya.